الله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul Qur'an don tafsirin Qur'an wa iyaye mata bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. muna masu farawa da kaskantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa ga mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a mu ba. Allah ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai, ya sa mu a cikin bayin da ƙur'ani zai cece su gobe ƙiyama. iqra'ul ƙur'ana fa innahu ya ati yawmal ƙiyama shafi'an li ashabihi. bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga gare shi gaba ɗaya yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha uku darasi na goma sha biyu ko sha uku darasi na nawa ne na sha biyu ne yau za mu tashi da ikon Allah a kan darasi na goma sha biyu a wannan wata na ramazana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar. Muna masu fara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana baiwa da samun ruwan sama a cikin wannan lokaci mai albarka, kuma ya kaddara haduwar mu a wannan lokaci a cikin hali na ruwan sama muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu damuna mai albarka Allahumma sayyiban nafi'an Allah ya saukar da ruwan ya zama mai amfani ga rayuwarmu da addinin mu da al'ummarmu mu gaba daya muna cikin sura ta 28 wato suratul qasas yau darasi na goma sha biyu a cikin wannan sura mai albarka insha Allah jiya mun tsaya ko kuma ce mun tsaya a karatu na ƙarshe a kan daidai aya ta hamsin da ɗaya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙalubalanci waɗanda suke inkarin ingancin ƙur'ani da cewa in sun isa su kawo wani littafi da ya kai ƙur'ani ɗin. Qul fa'atu bi kitabin min indillahi huwa ahada minhuma attabi'uhu in kuntum sadiqina. Allah ya ƙalubalance su su kawo wani littafi da ya kai ƙur'ani a ɓangaren fasaha, ɓangaren balagar magana, ɓangaren tarihi, ɓangaren hukunce-hukunce, har daga ƙarshe ce fa illam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. In dai kafiran ba su amsa maka sun yi imani da Allah ɗaya ba, sun bi Qur'ani sun amince da ingancinsa to hakika suna bin son ransu ne. A karatun ƙarshe mun yi bayani cewa son rai shine mafi girman dalilin da ke sa mutane su kauce wa gaskiya. daga cikin dalilan kaucewa gaskiya akwai jahilci amma na san rai ya fi muni saboda na jahilcin aka ilmantar da jahili yana karban gaskiya amma mai son rai kuma ya riga ya san gaskiyar ne amma baya shirin ya karba wa laqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkaruna Allah ya ce wannan ya sa muka hada musu maganganu don su zama mutane masu tunani da hankaltuwa ya zama cewa tarihin da ke cikin attaura shi yake cikin injila shi qur'ani ya tabbatar ababe da dama da ke cikin attaura da injila qur'ani ya tabbatar wasu daga ciki kuma qur'ani ya soke na baya saboda shine wa muhaiminan alai qur'ani shine littafin da ke hukunci akan dukkan wani abun da ya rigaye shi yau da ikon Allah za mu tashi daidai kan aya ta hamsin da uku insha Allah ta'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله Allah ya saka a da alkhairi amma dai aya ta bayanta ne za mu tashi a kai Allah shiga farta malam. Mm. da nawa na hamsin da nawa na to da hamsin da biyu za mu sashi a ran ma. Jazakumullahu khaira Allah ya ce, Allazina ataina humul kitaba lalle ne waɗanda muka basu littafi, min ƙabilihi gabannin saukar da ƙur'ani ko zuwan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. kum sun kasance bihi da shi yu'minuna suna masu yin imani allazina atainahumul kitaba bayan Allah ya kalubalanci mushrikai da su kawo kwadankwacin Qur'ani sun gagara sai ya kuma mai da akalan magana wajen ba mu labarin jama'a da suka yi imani da attaura da injila akwai wanda suka zo suka amince da imanin Qur'ani Allah ya ce allazina waɗanda humul kitaba muka ba su littafi wannan jumhur na malamai suka ce su ne waɗanda aka ba su littafin attaura da waɗanda aka ba su littafin injila amma waɗanda aka ba su littafin injila wato waɗanda suke addinin nasara su suka fi kowa kusanci da musulmai saboda da yawansu sun yi imani da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo tun a zamanin da akwai waɗanda kuma da ya zo ba su karyata shi ba shine allazina atainahumul kitaba min qablihi tafsiri biyu tafsirin farko ai min qabli muhammadin sallallahu alaihi wasallam ai min qabli bi isatihi gabannin mu aiko annabi muhammad tafsiri na biyu ai min qabli nuzulil qur'an gabannin saukan qur'ani wannan tafsiri na biyu yafi tabbata cewa waɗanda muka ba su littafi gabannin a saukar da qur'ani an same su da injila hum sun kasance bihi ai da alqur'anin yu'minuna suna imani cewa akwai annabin ƙarshen zamani da Allah zai turo ko ya turo ya bashi Qur'ani daga cikin waɗanda suke kiristoci wato addinin nasara suka amince da manzon Allah sallallahu alaihi lokacin zuwansa akwai kaman Abdullahi ibn Salam waɗanda aka samu cikin al-Yahudu wan Nasara akwai Abdullahi ibn Salam akwai Tamimud Dari akwai kaman Salmanul farisi radiyallahu Anhu, waɗannan suna daga cikin waɗanda suke cikin addinin al-yahudu wan nasara wasu su yahuda sun su nasara zuwan annabi Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi da Qur'ani take suka amince saboda akwai siffofinsa a cikin attaura akwai siffofinsa a cikin injila a shekarun bayan mun yi ta kokarin kawo hatta ayoyin da ke cikin attaura da injila da ke tabbatar da cewa za a turo annabin karshen zamani har ma da sunansa na cewa Muhammadin ana ƙara im ne a cikin hebrew language wannan sign na respect ne hatta da sunansa ya bayyana a cikin wannan cewa annabin ƙarshen zamani zai zo sunansa muhammad kuma qur'ani ya gaya mana an gaya musu a cikin injila wa id qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura ko rasulin ya'ti min ba'di بعد اسمه falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin To kula ga wannan Qur'ani ya tabbatar da cewa an ba su labarin zai zo. Ayoyi da dama a cikin Attaura sun tabbatar da zuwansa, ayoyi da dama a cikin Injila sun tabbatar da zuwansa. Shi yasa waɗanda suke cikin al-Yahudu addinin Yahudu da Nasara wanda ba su da taurin kai kuma Allah ya nufe su da shari'a lokacin da fiyayyen halitta as-Sadiq al-Masduq sallallahu alaihi wa sallam yazo ba su tsaya musu ba kawai sai suka ce sami'ina wa ata'ana kaman Abdullahi ibn Salam kamar Salmanul Farisi radiyallahu an wanda hatta fiyayyen halitta yake yabo gare shi da cewa Salmanul Farisi minna ahalul bait irin su Tamimud Dari waɗannan dukkanin su asali suna cikin addinin imma Yahudu imma An-Nasara amma lokacin da fiyayyen halitta ya zo sai suka bada kai baya ga wannan daga cikin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya kara da cewa ba su kadai ba waɗanda suka yi imani akwai mutanen da suke kasar najashi wato habasha ethiopia a yanzu kenan lokacin da aka tura ja'far bin abi talib radiyallahu an ya je can ya musu da'awa ya karantar da su Allah ɗaya ya nuna musu annabin ƙarshen zamani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana take aka samu waɗanda suka yi imani a cikin wannan al'umma din mutane guda talatin da biyu take suka ba da kai su ma kuma sun yi hijira sun dawo garin Madina sun zauna bayan da aka yi hijira a cikin ƙasar Sham kuma take a cikin waɗanda suke al-Yahudu Nasara, Yahudawa da Kiristoci. An samu aƙalla mutane takwas take suka yi imani su ma suka taho tare da Ja'far bin Abi Talib radiyallahu anhu. To duka waɗannan aka tara sai aka ce allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minuna. Waɗanda aka ba su littafi tun gabannin zuwan Qur'ani ko tun gabanin zuwan annabin sun kasance da ƙur'anin ko da annabin suna yin imani lokacin da kuma ƙur'anin ya zo ko annabin ya zo da ƙur'ani sai suka sallama suka bi shi wanda yake bayyana mana ga duk wanda ya fahimci littafin attaura ko ya fahimci injila ya zo yake da'awar cewa Allah ba ɗaya ba ne to ya kauce abin da suka karantar ya zo kuma yana inkarin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya kaucewa abin da littafin sai karantar amma in ba haka ba a littafin sa kararar siffofi sun bayyana cewa annabin ƙarshen zamani shine Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafhum tayyib na'am وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وإذا يتلى عليهم آيات وإذا يتلى عليهم إذا أنكرت أكنسوا قالوا سست آمنا به من إيماني دشي innahu alhaqqu min rabbina cewa lalle wannan qur'ani gaskiya ne daga wurin mahalicinmu inna kunna min qablihi muslimina mun kasance tun gabanin zuwan qur'anin ma mu musulmai ne ba sa inkari da cewa su musulmai ne wa idza yutla alaihim in an karanta waɗannan masu ahlul kitabi su ne waɗanda suke irin su Abdullahi ibn Salam irin su Tamimud Dari da makamantansu in an karanta musu Qur'ani tun gaban lokacin da aka fara wahayinsa alaihim akan su kalu suka ce amanna bihi mun yi imani da shi me dalili saboda siffofi da suka karanta a littattafan su na Attaura da Injila sun tabbatar musu cewa akwai annabin karshen zamani yana zuwa kuma zai zo da wani littafi so da aka tun nan an da littafin sun yi imani da shi mai suke kawai suna jiran isowar littafi din ne mafhum shine qalu suka ce amanna bihi mun yi imani da shi innahu alhaqqu min rabbina lalle shine gaskiya daga wurin mahaliccinmu don Allah ya kira Qur'ani da cewa gaskiya ne ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha naka Allah ya kira Qur'ani da suna cewa gaskiya ne kuma ya tabbatar da cewa da gaskiya ne saukar da shi wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira so da qur'ani gaskiya ne kuma dukkan kutubu al-kutub as-samawiyya takaddun da Allah ya saukar daga sama an jirkita su daga baya fawailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila amma qur'ani ba a jirkita shi ba dan Allah ya alƙawarin zai kare ingancin sa la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid kuma bayan nan da kai cewa me inna na nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizuna mu muka saukar da wannan abun gargadi kuma mun yi alkawarin mu masu kare shi daga babbata ne ko kuma daga lalacewa ko daga jirkita ingancin sa daga suka ce innahu alhaqqu min rabbina mun yi imani cewa gaskiya daga wurin mahalicin mu ne wannan yasa har a yanzu babu wani addinin da ake shiga a duniya irin addinin musulunci duk da jarrabawa da musulmai da musulunci ke ciki na ɓangare kala-kala babu wani addinin da yanzu ake karɓansa gaban addinin musulunci. Mu duba maganan Hillary Clinton tana cewa Islam is the fastest growing religion in America. Babu wani addinin da ke bunƙasa a ƙasar America irin addinin musulunci. Hatta ƙasar Europe da muke gani, statistically a Turai irin ƙasar France, Germany, suka ce bisa ga yadda rate ɗin addini yake ƙaruwa, akwai tsammanin nan gaba shekara arba'in musulmai su zama su ne majority a kasashen. Saboda me, saboda na farko yadda ake shiga addinin na biyu kuma yadda ake musulmai ke haihuwa. Akwai kyakkyawan tsammanin shekara arba'in masu zuwa za a wayi gari irin kasar Germany, kasar France, su zama kasashe ne da musulmai ne majority sun fi kowa yawa a ciki. Saboda me, saboda addinin na Allah ne. wannan yasa tun a zamanin sahabbai a halin kitabi waɗanda suke zukatansu an Allah ya buɗe ya sanya shari'a ciki sun yi gaggawan karɓan addinin musulunci suka ce inna kunna lalle mun kasance min qablihi gabannin zuwan qur'ani ko gabannin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslimina mu masu miƙa wuya ne ibnu abbas yace muslimina ay muwahhidina inna kunna min qablihi muwahhidina wato mun kasance gabanin zuwa san an ce muwahhid shine mai kadaita Allah to kunna min qablihi muwahhidina mun kasance gabanin zuwa san mu mutane ne masu tauhidi da kadaita Allah mu muna kadaita Allah subhanahu wata'ala shi yasa dukkan wani wanda yake da awar a yau cewa a littafinsa Allah ba ɗaya bane uku ne to babu wata kalma da ke da ishara da wannan wanda ta bayyana a cikin littafin kalmar trinity gaba ɗaya t r i n i t y ba ta bayyana ba a cikin littafin gabaki daya a inda ta bayyana kira cikin qur'ani ne ka fara allazina qalu inna allaha salisu salasa waɗanda suka ce Allah uku ne sun zama kididai me ake bukatar su da shi su ajiye Allah uku su zo su karɓi Allah ɗaya ne subhanahu wata'ala su bauta masa to da haka suka ce mu tun gabanin zuwansa muwashidina masu kadaita Allah ne kuma dama musulunci ba wai akan zamanin nan aka fara ba tun zuwan su annabi Isa annabi Musa mabiyansu sunan da suka amsa shine musulunci kai tun gabanin nan annabi Ibrahim alayhi salam ai musulunci ya amsa wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ai kalmar aslamtu na musulunta ne na miƙa wuya zuwa ga mahaliccin talakai sai Allah ya ce me qala aslamtu rabbil alamin wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaquba ya bani inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun sadaka hatta su addinin musulunci suka yi sadaka ana maganan islam ba wai a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka fara islam ba annabi Ibrahim abin da yake nan annabi Ishaq abin da yake nan annabi Ismail abin da yake nan wasu yadda suka yi wa iyayen su ne kada ku mutu face kuna musulmai mutanen Isa alaihi salam Jesus peace be upon him me suka amsa sunan musulunci ne falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad anna muslimuna su ma musulmai ne to haka addinin musulunci ba wai sabon addini ba ne sunan shi kadai ne takardu ne kawai Allah yake turowa wani bayan wani ya turo irin sufi Ibrahim ya turo irin attaura ya turo irin injila ya turo irin zabura kuma ya turo qur'ani amma sakon addinin Allah ɗaya ne babu littafin da ya zo ya ce Allah biyu ne ko uku baya ga wannan sunan masu addinin ɗaya ne shine sunan su musulmai annabawan ne da takardun kawai Allah subhanahu wata'ala yake canjawa to da haka waɗanda aka ba su littafi sun amince da cewa tun gabanin zuwan annabi su musulmai ne kuma suna jiran ya iso ne ai abin da ya kai yahudawan banu kainuka banu nazir banu quraiza abin da suka karanta a taura da cewa annabin ƙarshen zamani zai zo ya yi hijira zuwa ga garin madina ya zauna wannan yasa suka yi ta hijira don annabin ya fito a cikinsu mutum ya zaton ko annabin ya zama shi ne in ba shi ba ko cikin ‘ya'yansa ko jikokinsa a samu annabin ya fito. Za ka ba sa inkari da cewa annabin ƙarshen zamani zai zo kuma zai hijira ya koma garin Madina. Waɗanda suke da shirya a zukatan sun amince da haka. Allah ya ƙara mana shirya. Sai Allah ya gaya mana irin falala da ya bawa ahalin kitabi waɗanda suka yi imani da attaura ko suka yi da injila suka zo suka yi imani da Ƙur'ani na'am. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون أولئك ما سئر ون الصفة مكجرة يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا أنا باس لا دنس سو بيو سبو دا حقورن دا سكي wa yadra'una bil hasanati sayyi'a suna kokarin aiki da kyakkyawan abu su saka mummuna da aka musu wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma daga cikin abin da aka azurta su suke ciyarwa ula'ika masu irin waɗannan siffofi su ne waɗanda suka yi imani imma da attaura littafin Musa alaihi salam sai suka zo suka yi imani da Ƙur'ani ko suka yi imani da Injila na Isa alaihi salam Jesus peace be upon him sai suka zo suka yi imani kuma da me da Qur'ani masu wannan siffa da aka kira irin su Salman al-Farisi radiyallahu an wanda tarihinsa akwai abin sha'awa ga duk wanda ya ji ya ɗauki shekaru masu yawa yana yawo a duniya don ya samu shirya ya gane wanne ne addinin gaskiya har Allah ya masa gyadar dogo sama ‘ya'ya, kasa ‘ya'ya, tsakiyan ‘ya'ya, ya masa baiwa da samun addinin musulunci. har bauta yayi har gidan yari an daure shi yana yawo gari gari yana neman addinin gaskiya yana hijira da ya zo shi garin Madina sai fahimci lalle ga addinin gaskiya ya bayyana shi yasa saboda son musulunci an tambaye shi waye babanka yace anabunul islam ni babana shine addinin musulunci an ab islam islami la aban li siwahu idza iftakharu bi qais aw tamimi babana shine musulunci inji salmanul al-farisi ba ni da wani baba da ya wuce musulunci idan kuna alfahari wane ce shi dan kais ne ko wane ce shi daga banu tamim yake ko wane ce dan kaza ne shi yace ni babana shine addinin musulunci irin su abdullahi ibn salam mutane ne da akwai abin sha'awa a cikin musuluntarsu mu duba sharhun wa ta'aliqun na al-aqida at-tahawiyya at-tahawiyya na Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahmatullahi alayh yadda ya kawo tarihinsa a takaice da irin falala da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada wa masu irin wannan sifa waɗanda suka yi imani da littattafai biyu sun bi attaura kuma ƙur'ani ya zo sun bi shi sun bi injila kuma ƙur'ani ya zo sun bi shi shine ula'ika yu'tauna ratai ne? masu wannan sifa Allah yana ba su ladan su sau biyu ne hadisi ya inganta cikin sahihu muslim da fiyayyen halitta Muhammad as-Sadiq al-Masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa salafatun yu'tauna ajrahum marrataini akwai mutane guda uku da ladan su dubul Allah yake musu duk abin da wani dan adam zai a bashi lada daya to su ko me ya faru ana dubulin ne idan suka yi wani aikin da ladansa miliyan goma ne ke aka baki miliyan goma da aka haife ki a musulunci ni aka bani miliyan goma da aka haife da musulunci su miliyan ashirin ne idan aka baki lada ɗari bakwai to su dubu da ɗari hudu ne in aka ban ɗari bakwai su dubu ɗari hudu ne annabi ya ce salasatun yi hun ajirahum ne. categories guda uku ne na mutane ladan Allah yana ninka musu sau uku sau biyu ne su na farko ce rajulun min ahalil kitabi amana bi nabiyihi wa adrakan nabiyya wa amana bihi wa saddaqahu mutum daga cikin ahalul kitabi sune al-yahudu wan nasara wanda ya bi annabin da aka turo masa a da ko annabi Isa ko annabi Musa sai zo ya riski annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya tazarce ya bi annabi Musa ga annabi Muhammad ya zo kawai sai ya tazarce ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya bi annabi Isa bayan tenuwansa ta kare sai Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sabuwar shari'a sai ya bi annabi ya ce wanda ya yi wannan ya bi annabinsa ya bi annabi Muhammad da ya zo bayan nan kuma ya yi imani ya riske shi ya bi shi kuma ya gaskata shi ya ce wannan ana ba shi ladansa biyu ne duk aikin da zaki a duniya a baki lada ko ni ne a ban lada da ba mu da wannan daraja su idan suka yi sau biyu ake ba su da wannan malamai suka yi kiyasi suka ce ko a yanzu ne wanda ya tashi bai taba jin musulunci ba ya rike addinin nasara kawai ya rike a matsayin Jesus Allah ne haka ya gina akai sai ya zo musulunta suka ce zai Allah zai yi masa wannan falala din me dalili saboda shi yanzu hakikanin sakon addinin musulunci ya zo zuwa gare shi idan ke kin yi an baki lada goma ni an ban goma shi sai a bashi ashirin idan an baki miliyan ɗaya ko an ban miliyan ɗaya shi sai a bashi lada miliyan biyu annabi ya ce wannan ana ba su ladan su komai aka ba ku su dobulin ake ana ninka musu gida biyu ne saboda addinin musulunci addinin adalci ne ga kuma ni'imar al-islamu ya jubbu ma qablahu addinin musulunci yana kankara dukkan zunuban da mutum ya yi gabanin ya shiga musulunci idan mutum ya yi imani da babu Allah ko bori yake yi ko kuma dutse yake bautawa ko gunki yake bautawa ko Allah uku yake yau sai Allah ya masa gyadar dogo sai ya ya shigo addinin musulunci to duk abin da ya ada Allah ya gafarta masa don haka masu irin wannan sifa ana ba su ladan su biyu ne saboda sun bi wancan annabin sun zo sun bi annabi Muhammad so akwai lada ɗaya na bin wancan annabi akwai lada ɗaya na bin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. na biyu fiyayyen halitta ya ce wa abudun mamlukun adda haƙƙalla wa haƙƙa sayyidihi falahu ajran sannan da bawa da aka mallake shi asali bawa ne a cikin bautar da yake sai ya zama mumini kullum yana kiyaye haƙoƙin Allah sallah azumi dukkan wata ibada da Allah ya ce ai yana yi na biyu kuma yana kiyaye haƙoƙin wanda ya mallake shi a matsayin bawa wannan ana magana a lokacin da akwai bayi kenan yana kiyaye haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala yana kiyaye haƙoƙin mai gidansa saboda lokacin bayi to a nan shi ma ladansa biyu ne lada ɗaya na juriya da yake bautan Allah subhanahu wata'ala tun da yana halin bauta shi bawa ne na biyu kuma ya zo shiga cikin bautawa mai gidansa wanda ya mallake shi a cikin sahabbai akwai wanda da bayi ne ai irin su Bilal bin Rabah wanda yake ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin su Abu Huraira radiyallahu anhu Abu Huraira na cewa wallahi laula al-hajj wal umra wa birru walidati la ahabbtu an amuta mamlukan yace wallahi ba dan irin aikin haji da umra da nake so na rika yi na samu yanci ba da yi wa mahaifiyata halin nagarta da kyautatawa gare ta yace wallahi da na roki Allah na yi fatan na mutu ma a matsayin bawa ba yanta ni ba saboda me yace saboda bawa iya da lada biyu ne matukar yayi imani da Allah kuma yana bin Allah cikin halin bauta yace amma na ki bauta saboda in samu yancin zuwa hajji na samu yancin yin umara na kuma samu yancin yi wa mahaifiyata hidima amma in ina bawa bani da yancin yi mata hidima don wani ne ya mallake ni a lokacin da wannan yasa saboda yi wa mahaifiya hidima Abu Huraira radiyallahu anhu bai samu ikon yin aure ba har sai bayan mahaifinsa ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To dukkan bawa da yake bautan Allah iya da lada guda biyu, sai na uku mai samun lada irin wannan, ya ce man rajulun inda ku ama, fa'addabaha, fa'ahasana adabaha, shi ne mutumin da yake da baiwa, ya mata tarbiyyantar da ita ya kyautata tarbiyyarta bayan nan kuma ya ciyar da ita ya kyautata ciyar da ita ta kai wani hali na munzali ya yanta ta ta zama ya fa'a taqaha ya yanta ta fa zawwajaha sai kuma ya aurar da ita wannan iya da lada guda biyu shi ma a cikin ibadunsa lada ɗaya na kidimar da ya mata tun daga farko har ƙarshe lada na biyu yanta ta da ya yi aurar da ita waɗannan ababe guda uku hadisi a muslim ya ce duk wanda ya samu kansa a cikin su yu'tauna ajrahum ni. dukkan ibadar da yawa Allah ana ninka masa lada biyu misali kin yi sadakar naira goma ko naira ɗari man ja'a bil hasana falahu ashiru amsalha sai aka baki lada goma shi idan yayi wannan ɗarin za a bashi lada ashirin ne gwargwadon abin da ya bayar da sadaka za a ninka ne in kuma ya shiga cikin masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ka masali habbatin anbatat sab'a sanabil ko fi kulli sumlatin da habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim in aka baki 700 shi in ya sai a bashi 1400 me dalili saboda falala da suke da shi guda biyu ula'ika masu wannan siffa yu'tauna ajrahum ana ba su ladan su sau biyu irin su Abdullahi ibn Salam ko kuma irin su Tamimud Dari ko kuma irin su salmanul farisi radiyallahu anhum da makamantansu ana ba su ladan su sau biyu bima sabaru saboda haƙuri da suka yi na haɗa ababe guda biyu a rayuwa ya je ya bi attaura ya gama hidima akan da kuma qur'ani ya bayyana ya zo ya bi shi ko ya bi injila yana bin isa alayhi salam sai kuma qur'ani ya bayyana sai ya zo ya ci gaba da bin wannan an jarrabe shi yayi hakuri da aka bi ma sabaru saboda wannan hakuri da suka yi Allah yana ba su ladan su guda biyu mafhum tayyib wa yajra'una bil hasanati sayyi'a kuma suna aiki da bil hasana abu mai kyau suna tunkuda mummuna da shi idan aka musu mai muni suna tunkuɗewa da me da mai kyau suna saka wato sharri da alkhairi waɗannan siffa ce da Allah subhanahu wata'ala ya yabe su da shi saboda shi littafin injila an karantar da Isa alaihi salam hali na afuwa hali na karamci hali na nagarta hali na haƙuri hali na saka wa dukkan sharrin da aka masa da alkhairi wannan yasa Isa alaihi salam ya je yayi wasu mutane wa'azi yana juyawa bayan ya karanta da su sai suka ce qatalaka Allah Allah ya tsine maka sai ce kaffara Allahu amwalakum Allah ya kare muku dukiyoyinku daga sharri suka ce la'anaka Allah Allah ya la'ance ka ya musu addu'a zadakumullahu ilman wa imanan Allah ya kara muku imani da ilimi aka ce annabi Isa mutane kana suna maka tsinuwa kana musu addu'a alkhairi yace kowane mutum yana kyauta da abin da ke hannunsa ne su tsiya ne ta yi katutu a hannunsu suna da ita rumbu-rumbu suke fito da abin da suka ɓoye a rumbu suke bani ni kuma alheri Allah ya bani nake ɗauka nake saka musu ko kuna sha'awar na je na ci bashin sharri ne na rika saka sharri da sharri ai ni ban iya sharri ba alheri na iya to kowane mutum yana ba da kyautan abin da ya mallaka ne zaka su sun mallaki sharri suna kyautansa ni kuma alheri alhasana Allah ya bani ina saka musu da shi wannan shine asalin siffa da Allah ya siffata mabiyan ahalul kitabi ko kuma ma'abota a kitabai ne nan al-yahudu wan nasara wato ma'abiya at-taura da injila cewa yadira una bil hasanati sayyi'a suna kokarin saka duk abin da aka musu maimuni da mai kyau kuma wannan ita ce wasiya da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar a cikin Qur'ani ara ma ba laifi ka kawo mana ayoyi da suke magana akan saka mai muni da mai kyau wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa idfa billati hiya ahsanu fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim وما يلقاها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم جزاكم الله خيرا ولا تستطيعوا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن السيئة نعم ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون جزاكم الله خيرا بس هذا من قالي باب وتاتك الرعدي wa yadra'una bil asr da sayya ko wallazina yufuna bi adna da kusun daga wajen ka gangara نعم والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وآتوا, وآتوا الذين آتوا أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة و نعم بالحسنة السيئة يدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار قال آية دي أكان شكرا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار jazakumullahu khaira waɗannan misalai ne na ayoyi da Allah ya karantar da mu musulmai kyawawan ɗabi'u irin wanda ya karantar da al-yahudu wan nasara na farko yace wala tastawil hasana wala sayyi'a lalle abu mai kyau da mai muni ba sa zama ɗaya idfa billati hiya ahsan ka rika kokari tunkuɗe billati hiya ahsan abu mai muni da aka yi mutum da wanda yake mai kyau duk wanda ta miki sharri to saka masa da alkhairi fa'izan lazi ladhi bainaka wa bainahu adawatun wannan zai sa wanda tsakaninki da shi ko tsakaninka da shi akwai gaba ka annahu waliyun hamim sai zama waliyi ne hamim wanda ke iya kare mutum amma Allah ya ce wa ma illan illa na sabaru ba mai iya saduwa da wannan falala sai mutane masu haƙuri. wa ma yulqaha illa zu hazzin azim ba masu saduwa ga wannan sai ma abota rabo wanda yake mai girma ni da ku Allah ya bamu rabo mai girma da abokiyar zamarki ne da ‘yan uwan mijinki ne da ƙawayenki ne yi ƙoƙari ya zama ko an miki mai muni ki rika sakawa da sharri idan saɓani ya faru wannan siffa ce mai girma ki rika sakawa da alkhairi idan an miki mai muni in an yi mai muni ki saka da alkhairi jazakumullahu khaira siffa ce da Allah ya ce ba mai iya samu sai mai rabo وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها illa ذو حظ عظيم babu wanda yake iya samun wannan sai mutum mai haƙuri ba mai saduwa gare shi sai ma'abota rabo wanda yake mai girma magabatan mu sun yi kokarin aiki da irin wannan mu duba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam hijira ya bar garin makka ana dukansa yana sallah ana zuba kashin raƙumi a kansa ana sa mahaifar raƙumi a kansa an kashe sahabban sa a garin makka irin su bilal an musu azaba irin su ammar ibn yasir radiyallahu anhum an musu azaba da kunne baya iya jin girman azaba da manzon Allah ya wuce su yana kuka yana sabran ya ala yasir fa inna maw'idakumul janna bayan Allah irin su Sumayya radiyallahu anha an kashe ta a garin Makka har wahala ta yi wahala ya koma garin Madina yayi shekara shekaru ya samu ikon dawowa garin Makka aka yi fatuhu Makka ya ci Makka da yaki ba tare da an yaki ba ya zo garin Makka suka ba da kai babban wanda ya cutar da shi shine Abu Sufyan a lokacin bai musulunta ba radiyallahu anhu me ke faruwa Abu Sufyan ya je gida ya buya ana tunanin mai manzon Allah zai masa ayyo Abu Sufyan ya shiga uku tunda Muhammad ya ci garin Makka tunda ya kaza da kaza su kafirai a lokacin suka tambaye shi annabi yake tambaye su mata nuna anni fa'ilun bikum me kuke zaton zan yi da ku suka ce akhun karim wa ibn akhin karim kai dan uwa ne mai daraja dan dan uwa mai daraja duk cutar wanda suka masa amsar da ya ba su yace idhabu fa antumut tulaka duka ku je ku an sake ku kawai an yafe kowa abun da yayi wannan yasa shek Salman Al-Auda hasidahu ke ta ayyu qalbin hadha wannan wani irin zuciya ne dukkan cutar wanda aka yi shekara goma sha kawai yace izhabu fa antum tulaka take kawai ku je dukkaninku ba wani abu an sake kowa in kuna ji kun zama fursunonin yaki yanzu an sake ku Abu Sufyan iya gida ya buya saboda ana ga in an yafe wa kowa a Makka ban da shi manzon Allah da zo sai ya ce man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin dukkan ma wanda ya shiga gidan Abu Sufyan da niyyar iya neman mafaka ya tsira daga yanzu ya aminta ba za mu taba shi ba mutumin da ya cutar da shi sai ce to yanzu gidansa ma mafaka ne duk wanda ya shiga ko muna neman sa ya tsira ba za a taba shi ba wannan fa shine saka mummuna da aka yi mutum da kyakkyawa aka rayuwar fiyayyen halitta ta kasance duk abin da aka masa mai muni to yana sakawa ne da wanda yake mai kyau kuma haka ya karantar da mu mu yi kokari mu rika saka duk abin da aka mana mai muni da abin da yake mai kyau haka mu suka yi ƙoƙarin koyi da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min babil misal ga imam sha'abi rahimahullah tafiya yake sai wani ya tare shi yace imam sha'abi anta zalimun anta kafirun anta munafiq kai imam sha'abi kai azzalimi ne kai kafiri ne kai munafiki ne babu ɗan adam mai imani da za a gaya wannan kalmomi namiji ko mace fata ya so saran ɗan adam kawai mutum na tafiya mutum ya tara aran ma Allah ya kiyaye ya ce kai kafiri ne kai azzalimi ne kai munafiki ne duk hakurin mutum zai ji zafi a zuciyarsa bare irin imamu sha'abi rahimahullah da darajarsa ta fita mu a yanzu gaba daya hadha huwa ma nasibu wallahu hasibuhu ya shiga cikin alqurun almufaddala da suka gabata ne shi karnunuka masu falala sai ya tsaya ya ce wa mutumin in kuntu kama qulta fa ghafara Allahu li wa in kuntu lastu kama wa in kuntu lastu kama qulta fa ghafara Allahu laka yace idan abin da ka faɗa a kaina ni kafiri ne ni azzalumi ne ni munafiki ne in haka nake inji Imam Sha'abi rahimahullah to ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta min ya gyara min ɗabi'una in kuma abin da ka faɗa a kaina ba haka bane ka yi kirkiran ƙarya ne gare ni ba haka hali na yake ba ina roƙon Allah kai kuma Allah ya gafarta maka shikenan sai ya wuce abinsa bai tsaya cewa idan abin da ka faɗa ƙarya bane Allah ya saka mu sai ce in abin da ka faɗa na ba haka bane to ina addu'an kai kuma Allah ya gafarta maka shine fa wala tastawil hasana wala sayyi'a shine magana da Allah ya ce wa yadra'una bil hasanati sayyi'a suna aiki da mai kyakkyawu suna ramawa ga mummunan da aka musu imamu qaqa rahmatullahi alai ya zo shi wani mutum yana masa magana sai haura masa da fada sai ce wa imamu qaqa rahimahullahi in qulta li wahida tasma'a minni ashara yace masa in ka gaya min bakar magana guda daya in ji mutumin wallahi zan maka bakakin magana goma shi kuma sai ce in qulta li ashara lam tasma'a minni wahida ni kuma in ka min bakar magana goma da ikon Allah ba za ka ji baɗi daga bakina ba shine me wa Ra'una bil hasanati sayyi'a dukkan abin da aka miki na cutarwa akan zaman ki ne yi kokarin sakawa da mai kyau saboda fa target din mu ba wai nan duniya bane lahira ne to idan kika yi wannan a lahira zaki da sara amma lokacin da mutum yake masa muni ya fifi da saka da mai muni to iya nuna cewa duniya ne ta dame shi kawai tsanani idan kika yin kina saka da mai muni shikenan abu ya lalace abokiyar zamanki ne ta muzanta miki yan uwan miji suka muzanta miki ki suka muzanta miki ko ba menene nuna musu a duk shinarin ki babu sharri ke gaba daya kalmomin da ke ciki shine kawai sadar da zumunci taimako fara'a gaida marar lafiya duk abin da ya faru gare su na alkhairi yi musu fatan alkhairi marar daɗi jajanta musu ko da su ba sa miki wannan shi yake nuna cewa insha Allah ta'ala kin yi nasara a kansu amma matukar mun zauna za mu rika saka mai muni da mai muni to ya yayi nasara akan mu ko da abokiyar zaman ki kuskure da za ta miki bakar magana to ke kada ki mata kamar yadda hadisi ya inganta cikin sunan na Imam An-Nasa'i rahmatullahi alai biyu daga cikin matan fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata gare shi wa radiyallahu anhuma sabani ya faru gare su sai ɗaya tana aibata ƴar uwarta ita ɗaya sai ta shiru wadda ake ambata aibata bata ba da amsa ba bayan lokaci sai haƙurinta ya gajiya ya tana gajiyawa sai ta ba da amsa sai manzon Allah ya ce asha subhanallah lokacin da take ta miki bakar magana kika yi shiru mala'iku sun zo suna mai da amsa on your behalf suna rama miki suna kare ki duk abin da ta faɗa mai muni akan ki suna cewa walaki misluhu ke kuma suna miki addu'ar alkhairi amma kina buɗe baki kika tamka mata daga nan sai suka dabi suka barki suka ce sun za su kare kanki ci gaba da kare kanki sun tafi abin su to haka duk wacce take aibata ki sai kika hakura baki bakar magana ko kika rama ba to mala'iku ne wallahi suke rama miki amma kina buɗe baki daga nan mala'iku ba ruwan su sai su rabu da ke da wayanki daga nan amari ya lalace dukkan bakar magana da za a yi ko zagin ki da za a yi ko a zage ni ko a zage shi ko a zagiwa ne hakuri da muke ba mu tamka ba mu hakura kowane irin hali shi ya fi ba da natija mai inganci fiye da tamkawan da mutum zai iya yi. Saboda mai haƙuri da kawaici yana ba da natijar da rashin haƙuri baya bayarwa. Tsanani idan mutum ya tamka shi ne ya more, to kuma morewa yana da iyaka. To shi sa Allah ya siffata su wa yajra'una bil hasanati sayyi'a suna aiki da alhasana suna saka mai muni da aka musu. Imamu Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala wani mutum ya zage shi shi kuma sai ya ɗebi kuɗi sai tura mutumin ya sai kayan itatuwa irin yanzu kamar Ramadan ne tura gidansa mutumin na mamaki ya mutumin da na zaga ya tura min wannan sai ce ai da tausaya maka ne saboda ayyukanka na alkhairi ne ka ba da su a lahira ni kuma sai in ɗauki dukiya a duniya na baka dan na rage maka asara so duk mutumin da ya zage ki ko ya aibata ki ai yana baki ayyukansa na alkhairi ne me yiwa a rama miki wannan abin da sallah da zakka da azumin ta gaba daya to don ya rage masa asara sai ya ce to bari in taimaka maka da kuɗi da ni'imar duniya saboda asarar kada ta yawa tunda ba ni da ikon da zan baka a lahira bari a duniya in baka dan rage asarar to haka ya dace mutum ya kasance ya zama ba mu da lokaci na yin sharri dukkan sharrin da mutum zai yi ko zai miki ko za ta miki ki yi haƙuri ki saka da alkhairi wanda yake saka sharri da alkhairi ba a ganin bayansa kuma insha Allah ta'ala shi yake nasara a bayan kasa. wani mutum ya zo ya samu Ah, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi ya zage shi ya mar bakar magana sai ɗalibansa suka tare shi malam yayi bakarama ba sai ce subhanallah fa ainal qur'an idan na rama bakar maganar da ya mini kuma to ina qur'ani yake idza khatabahumul jahiluna qalu salama idan ni zan biye wa jahili ne irin abin da yace to kuma ina qur'ani yake Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ɗalibai sun fito daga karatu sai tare su akan hanya yace min aina aqbaltum daga ina kuke suka ce min indi abi kurayb mun je majalisin abu kurayb ne karatu sai ce huwa rajulun salih khudhu min ilmihi ai mutumin kirki ne ku da bi ilmin sa suka ce subhanallah shi kuma kullun ya zauna a majalisi zagin kai kenan aibata ka bayi da aiki sai bakar magana gare ka sai ce huwa rajulun salih qad ibtuliya bi khudhu min ilmihi mutumin kirki ne bawan Allah ne amma an jarrabe shi da hasada da ni kada wannan ya dame ku ɗauki dauki ilmin sa ku yi aiki da shi kada dan wani ya cutar da ke ko wata ta cutar da ke ki saka da sharri ya zama ɗabi'unmu na nagarta ne da kuma sakawa da alkhairi mafhum tayyib don haka sala wa nam wa yadra'una bil hasanati sayyi'a aran ma ka mana ayoyi kuma wala tastawi hasanatu wala sayyi'a sai kuma me idfa billati hiya hasanatu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifuna ku rika nan ma Allah ya kara tabbatar da ku rika sakawa da mai kyau a inda aka muku mai muni ku rika tunkuɗe mai muni da mai kyau ko kuma cikin suratul ra'd ma ya gaya mana sakamakon alladhina yufuna bi ajallahi wa la yanquduna al-mithaq والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وألانية ويجرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار masu tunkuda mai muni da mai kyau suna da gida sakamako mai kyau Allah ya ce jannatu adni yadkhulunaha aljanna suke shiga ta ni'ima wa man salaha min abaihim da waɗanda suke salihai daga cikin iyayensu wa zurriyatihim hada zuriyarsu dalilin saka mai muni da mai kyau da kike yi zai iya sa wa iyayenki albarka malamai suka ce zai iya sa ƴaƴanki su yi tarayya da ke wajen shiga aljanna wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim har da azwaj abokanan zama maza ko kuma mata wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin mala'iku na shigowa irin waɗannan ta kowane irin kofa suna cewa salamun alaikum bima sabartum ni'imar Allah ta tabbata akan ku fa ni'ima uqubad dar salamun alaikum bima sabartum Allah ya sa mu a cikin su wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma daga cikin abin da muka azurta su suke ciyarwa fi sabilillahi wannan kuma yake ƙara bayyana mana siffa ce ta waɗanda suka yi biyayya zuwa ga attaura da injila suka zo suka yi tazarce suka yi imani da qur'ani jama'a ne masu haƙuri da saka mai muni da kuma wanda yake mai kyau kuma suna da ƙoƙarin ciyar da dukiya fi sabilillahi na daga cikin ababen da yake kawo mana yaddar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimuna mu ciyar fi sabilillahi wa an anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar daga abin da Allah ya sanya ku khalifofi a bayan ƙasa dukkan dukiyar da ke duniya ta Allah ne kawai ya ba mu wani ɓangare ne ya gaya ya zamu yi da ita na'am وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا سمعوا اللغو waɗannan irin bayan Allah na ƙwarai da Allah ya ce suka yi imani da attaura da injila suka zo suka yi da ƙur'ani suka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza sami'u laghwa siffarsu idan suka ji yashashiyar magana ko ana zage-zage ko ana jin kiɗe-kiɗe da bai da amfani allahu dukkan wani abun da yake yashashe da kunne ke iya ji ko ido yake iya gani amma lahu ya fi alaƙa ma da kunne amma ko kunne ya ji kunne ya ido ya gani a arabu anhu suna ɗauke kai daga gare shi wa su ce lana a amaluna ayyukan mu ne walakum a amalukum kuma ayyukanku naku ne, salamun alaikum aminci ya tabbata a kanku, la na butakhil jahiliyin mu ba ma neman jahilai, ba ma nema mu yi ta sa da mutanen da suke jahilai. Allah ya ce wa iza sami'ul idan suka ji allahu a cikin Qur'ani a wurare da dama Allah ya siffata bayinsa na kwarai a suratul mu'minun da cewa idan suka ji allahu suna ɗauke kansu duk mumini baya kai sautu zuwa ga allagu bai da lokaci inda ake zage-zage ko ake bakar magana ko ake batsa ko ake kide-kide bai da lokacin zuwa wannan wurin Allah ya tabbatar da muminai da wannan siffa a rama cikin suratul mu'minuna haka kuma ya tabbatar da su a cikin ibadur rahman a ƙarshen suratul furqan ba laifi ga kawo mana waɗannan ayoyi min babil misal والذين hum 'anil اللغو mu'ridun وإذا سمعوا والذي وإذا وإذا مروا باللغو وإذا مروا باللغو مروا كراما نعم أولا آيوي قد أبيو نفركو سورة المؤمنون da Allah ya siffata mana muminai sai ce wallazina hum anil lagwi mu'riduna su muminai daga dukkan allagu suna ɗauke kai ba ta da lokacin jin kiɗe-kiɗe ba ta da lokacin jin wake-wake ba ta da lokacin buɗe kunne tana jin zage-zage ba ta da lokacin zama tana jin baƙaƙen magana duk waɗannan ba siffofin bayan Allah ba ne Allah ya ce muminai anil lagu daga kalmar allagu mu'ribuna suna ɗauke kai ba sa zama tarayya da allagu yau idan kika ga wanda ke da siffar imani yace ya imani da attaura da injila ya mai da ibadarsa kiɗa kiɗa da wake wake malamai suka ce ya bar addinin ne don addini gaba ɗaya addinin Allah babu wani addinin Allah da yake addinin kiɗa kiɗa da wake wake babu wani addinin Allah da ya zama addinin kawai a zauna ana bayyana tsaraici a wajen ibada ana rawa ana kiɗa ana waka ana bakar magana babu wani addinin da Allah ya turo da wannan siffa da dukkan alkutub as-samawiyya sun zo da karantar da dabi'un nagarta at-taura injila qur'ani a cikin at-taura da injila hatta mata an umurce su da sanya hijabi ba a ce su bayyana tsaraici ba to idan kika ga mace daga gajeren skirt Ga baki ɗaya ta bayyana tsareci a fili a haka kuma za ta je wajen ibadanta ne to ba maganar addini take ba an bar addini an canja addinin da san rai ne amma addini na Allah bai karantar da wannan ba shi yasa yace wallazina hum anil lagwi mu'riduna kuma ya siffata wadanda suka yi imani da at-taura da injila suka bi qur'ani da cewa wa idza sami'u lagwa a'radu anhu duk inda suka ji yashashiyar magana ko ake wani abun da ya saba wa addini ko ake kiɗa-kiɗa da wake-wake suna ɗauke kansu daga wurin a ƙarshen siffofin ibadun rahman wa ibadun rahman alladhina yamshuna alal ardi can gaba sai Allah ya kira su mace cewa wa idza wa idza alladhina idza wa idza marru bil lagwi marru kirama idan suka zo wuce wajen da ake allahu Allah ya ce suna wucewa kirama a cikin hali na mutunci shine kirama suna wucewa da personality suke maintaining ba sa ba wa kasuwa sautu bi ma'ana ba sa zuwa za su je sai bari mu dan kalla mu ga me ake yi a'a sabon Allah ake na'am a bangaren daman sai su dauke fiska su ta bangaren hagu sai su wuce abin su shine bahaushe ce wai sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sautu duk abin da yake na sabon Allah wannan shine siffarsu da Allah ya yi su da shi irin su Salmanul farisi irin su Tamimud Dari mafhum irin su Abdullahi ibn Salam ko Abdullahi ibn Sallam Sheikh Muhammad uh, Nasir Al-Albani rahimahullah yace an yi sabani akan bunu salam ne ko bunu sallam duka yana iya tabbata to kowanne yana iya kiransa da sunan mafhum tsaye su mu zama ɗabi'ar mu musulmai na ƙware ba mu da lokacin jin sabon Allah balle kuma a watan Ramadana a ce an zauna ana jin kiɗa ko ana kallo har akwai mutanen da ke iya kallon blue film a watan Ramadana wani mutum ya mun text ban kula shi bai bugo waya daga Kano a wata Ramadana wai shi da iyalinsa suka kunna blue film suka gagara hakuri suka kusanci juna kuma ya bugo yana kuka me ya faru wai blue film suke kallo abin ya faru nace a Ramadana eh ai shedan ne yasa in ce to ai anan kai ne shedan ai da man shedanu kan ya daure su idza ja'a ramadan da abwabul janna wa gullikat abwabun nar rasufi da shayatin ta za a yi mutum mai imani a ramadani kulla bulufin da rana don Allah ko kuskure da ina ma a ce wani abu ya faru a dare amma da rana mutum da azumi a bakin sai ya kulla to nan ababe ko da ma ba a ramadana ba musulmi bai da bukatun su balle kuma a ramadana wakalu suka ce lana a amaluna ayyukan mu namu ne walakum a amalukum ayyukan ku kuma naku ne haka suke gaya masu zagin su in suka musulunta ko wani wanda bai gane addinin su bai musu bakar magana ko ba'a ko wani mushriki sai su ce aikin ku naku ne mu ma namu ne salamun alaikum kalmar salamun alaikum amince bada gare ku Balamai suka ce ba iya nufin wai wanda suka zage su mushrikai su ce assalamu alaikum bane a'a wannan jumla ba tana nufin sallama ne da ake na na gaisuwa ba sai dai kawai sako ne na magana aminci ya tabbata gare ku mu ba mu da lokacin da za mu tsaya muna saka sharri da sharri idan da mu kuke fada to kuna cikin aminci dan mu a cikin dictionary mu babu kalman sharri balle mu zo mu zauna mu saka muku da shi to kaga kenan wanda abokin gaban sa yace ba ni da lokacin sharri gare ka to ya zama ya samu aminci shine salamun alaikum ku ku yi amma mu ba mu da lokacin sharri shine kaman wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama idan jahilai suka zagi ibadur rahman sai su ce salama aminci gare mu da gare ku mu ba mu da lokacin zagi ba mu da lokacin fada bahaushe ce wai mai abun fada baya fada duk wanda yake da abun da zai fada na ilimi to zama kuma ya fada ba nasa bane shine salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku mu ba mu da lokacin fada ko mutum da baya fada wanda da yake fada shi kada ya zama haukaci duk wanda yake fada sai an tamka ya fada amma matukar ba a tamka ba to sai ya zama shi mahaukaci ne to Allah ya kare mu daga hauka gaba daya kuma mu mutane ne da ba ma neman jahilai da fada ko da adawa ko da kiyayya ko abin da ya kama da wannan za mu dakata a nan za mu tashi gobe insha Allah daidai kan aya ta hamsin da shida kan musuluntar Abu Talib radiyallahu an a kan da'awa da aka yi wa Abu Talib baban Ali ibn Abi Talib radiyallahu an sai ku yi hakuri iyaye mata na kula da cewa ba a sa tafsirin ku a TV wannan kuma midiya din ne ba a samu time da za a sa na mata ba amma idan ya yi insha Allah ko da bayan Ramadana don a kokarin isar da ilimin zuwa ga wasu waɗanda ba sa nan wurin mai yiwa a sa shi ko a irin sunna TV ko kuma NT a nemi minti talatin ko da sau ɗaya sati a rika sawa insha Allah manufar irin ilimin da ke ciki ya sadu zuwa ga wasu mata ba kawai iya waɗanda suke nan wurin ba na biyu kuma a yanzu ana sa shi a Globe FM go eh, Karfe 9 zuwa goma daman tafsirin ku ake sa tun farkon Ramadana cikin abin da ya bayyana gare ni. Sai a rai fawa ana sa shi ko? Karfe sha biyu zuwa karfe 1 na dare amma ba kullum Karfe zuwa karfe na dare ana sa shi a rai fawa na wasu ‘yan kwanaki na? Gobe ma shi za a saka insha Allah ta'ala. Na'am. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله malam mai tambaya ta farko tana cewa ita mace ce wadda bata yi aure ba amma tana da yawan sha'awa sai ya kasance idan ya zo mata tana hada cinyoyinta sai ta ga wani ruwa shine take tambayar malam za ta yi wanka ko yaya za ta yi a cikin magana mafi inganci Ah, idan na farko mace na da yawan sha'awa abin da ya dace ta rika yi shine na farko yawaita azumi kamar da fayyan halitta ya karantar hadisin bukhari ya ashara shabab man istata minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa asan lilfarj fa lam yajid fa alayhi siyam fa innahu lahu wija wannan ba ga maza ne kare malamai suka ce har ga mata na biyu ta yawaita addu'a ce cewa Allah subhanahu wataala ya kawo mata salihin miji ta samu ta yi aure na uku idan tana da yawan zuban abu da baya tsayawa ga matan da ke da irin wannan sifa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ya cewa za su rika sabunta alwala ne inda kulli salatin su rika sabunta alwala yayin yin kowace sallah amma ga abin da ba wai kullu yake fita ba lokaci da ya fito wanda kuma ta tabbatar da cewa shine abin da yake fita a jikin dan adam a lokacin bukata ko abin da ya kama da wannan ko samun satisfaction yake fita suka ce to a wannan hali wanka yana iya kama mutum matukar abin da ya fitan ya ji gamsuwa a jikinsa kamar in a bangaren maza ne akwai wanda yake biyowa bayan bawali kamar wadi wannan kawai ba tsarki ake akwai wanda yake mazi na karamar sha'awa wannan kawai ana wanke al'aura gaba ɗaya ne akwai wanda yake fitowa na mani gaba ɗaya shi kuma wannan sai an yi wanka to alayalin malamai suka ce shi na ƙarshen ya fito shi shine ake jin satisfaction idan wannan ya faru ga mutum to yin wankan shi ya fi dacewa wallahu ta'ala a'lam sai wannan take cewa malam ina hukuncin mata musulmai masu zuwa makabartan wato arna wadda ba musulmai ba zuwa makabartan waɗanda suke ba musulmai ba ƙa'ida baya halatta sai dai idan mutum ya je sai dai musu bushara da wuta a manzon Allah yake cewa kada ya hana ziyarar makabartan su yace idan mutum ya zo wucewa falyubashirhum bin nar sai musu bushara da wuta wannan shine ka'ida amma ki tashi musamman nan zuwa makabartansu za ki raka wata kawar ki ta mutu wannan bai tabbata ba a cikin sunna mu duba littafin ahkamul jana'is wa bid'ah na Sheikh al muhaddis Muhammad Nasir al-Albani rahmatullahi alai. zuwa makabarta nasu baya halatta shi yasa a sunna ba a hana makabartan musulmai da wanda suke ba musulmai ba a ka'ida sunna shine a ko'ina ina a raba makabarta wallahu ta'ala alam sai wannan take cewa malam suna makwabtaka da masallaci ne in ana sallah suna ji kamar a gidansu ake sallah kuma suna bin sallah har da sallan juma'a shine suke tambayan ingancin sallan da suke bi a gida Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ke cewa idan gidan yana manne da masallaci idan suka bi basu yi laifi ba musamman mata banda maza ya dogara da hadisin na na Aisha radiyallahu anha da ta bi sallah a masallacin manzo Allah sallallahu har ma dan uwanta ya shigo na mata magana sai take yar uwarta take na mata sama a cewa ah, ana salatul khusuf ne rana ta kama wata kamar yadda Bahaushe yake fada da wannan sai ce idan masallacin gidan yana manne da masallaci ana daura da juna a haɗe yace wannan babu laifi a kai amma idan nesa ne to wannan bai yi ba amma in dai ana manne ne to wannan babu laifi saboda wannan hadisin na na Aisha radiyallahu anha daga cikin ɗakin ta aka samu tana bin sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine fatawa ta malamai wallahu ta'ala alam sai a ƙarshe akwai wadda suka kawo taimako wata ta kawo naira dubu ɗaya Allah biya mata ta wa marayu wata ta kawo masa Qur'ani a masallaci fi sabilillahi sai masu neman addu'a akwai wadda tace ta gama makaranta amma duk manemanta ba aure bane a ransu a dan haka take so malam ya sa ta addu'a na musamman wannan kuma ta ce shekarunta ya kai arba'in bata taɓa yin aure ba a dan haka tana neman Allah ya bata miji na gari sai kuma wannan take cewa duk lokacin da ta dau Qur'ani sai bacci ya kama ta har a cikin azumi a dan haka take neman mallan ya taya ta da addu'a sai kuma wannan mahaifinta yana da alhairai da yawa amma kuma baya zuwa sallan jami'i, suna neman addu'a sai kuma wannan tace Allah ya bata ƴaƴa na gari da dai makamantan su masu neman addu'a a wurinka da sauran yan uwa musu duka bukatun kullun da aka karanta Allah ya biya muku su a sharri Allah ya kare ku waɗanda suke da bukatu a cikinmu ba a rubuta ba ko sun rubuta ba a karanta ba Allah ya san bukatun duka Allah ya biya mana waɗanda suke neman mazan aure muna roƙon Allah ya ba su salihan maza waɗanda suke neman matan aure Allah ya ba su salihan mata Allah ya ba da zuriya tayyiba Allah ya amintar da mu waɗanda ba zuwa sallah din Allah ya ba shi ikon zuwa sallah da shi da makamantansa Allah ya albarkaci zuriyar mu gaba ɗaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam sai Allah ya kai mu zuwa gobe insha Allah ta'ala